labarin zuciya zuciya labarin zuciya labarin zuciya labarin labarin zuciya mita 88.5 mai shamani labarin zuciya kara za a yi tambaya da laifin mata mace an mata take mikiya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 idan kuma za ku iya tunawa har yanzu muna cikin littafin nan mai suna zanen dutse wallafar jibrin adamu jibrin rano inda shirinmu dai gabata mun tsaya ne a daidai inda muka ci. hajiya da kuma ma'aikacinta suna tafi tana nuna masa yadda take son aikin da za a yi mata na tiles ya gudana tana juyawa baya sai ta ga bata ga ɗan ƙaramin yaron nan ba sai kawai ta fara kiran sunansa adnan domin tana tunanin cewar ko ya tsaya wajen wurin ma'adanar tankin ruwa da ke ƙasa, kada ya je ya faɗa, ta ci gaba da kiran nasa. Adnan, jin hakan ya sa shi ma wannan ma'aikaci, yara ya yafa ya fara kiran sunan Adnan ɗin shi ma. Adnan, shi ko Adnan da ke can yana bacci, ya amsa, tunanin cewa shi ake kira. Bayan ya fito, yake cewa na'am, gani, nan dai hajiya ta jiyo ta gan shi, firgiget ta ja da baya, bisa ji da ta yi, tamkar saukar guduma a cikin zuciyarta. kallon bandejin da yake jikinsa shi kuma ya sake tuno mata da yadda ya mutu a baya bayan hatsarin da ya yi. Adnan ta ƙara kiran sunan shi don tabbatarwa da kanta ba mafarki take yi ba. Shi ko ya ce na'am, muryar da ta san shi sak duk da dai ba sanin ta shi ba. Yayin da ita kuma muryar tasa ta ƙara tabbatar masa da cewa lallai ɗanta ne Adnan ya yi mata fatarwa. Ƙwarai kuwa ga ma farin bandeji da auduga nan duk a jikin shi, wacce ta tuno mata da yadda ya mutu. ai kuwa kafin ka ce wani abu firgigit ta fara ihu wayo Allah na shiga uku hajiya ta sake yin kowa tare da nufar bakin gate a firgice fatalwa fatalwa na shiga uku tana nuna shi da ɗan yatsa tana maganar har ta fice kamar wacce take a gigice nan muka dakata yanzu kuma za mu ci gaba fatalwa nan ya maimaita kalmar da ya ji tana ta ambata a cikin zuciyarsa to me yasa take kira na da fatalwa tun ni ba fatalwa ba ne ya shiga yi wa kanshi tambayar da ba shi da amsarta. ko dai ta san wani ne kama da ni ne take ganin kamar na yi fatalwarsa ha ya sake yin wani sabon nazari lokaci guda kuma tunanin mahaifin shi Yarima Adnan wanda ya gani a jikin hoto suna kama tamkar an tsaga kara ya faɗo masa to ko dai ta san mahaifina ne take ganin kamar shi ne ya mata fatalwa ya ji wani ɓangare mai hikima na kwalkwalwarsa yana tsegunta masa ku babu shiri ya bi bayanta saboda kwakwaran zargi da ya fara yi na cewa ta san wani abu akan mahaifin shi ba shi kaɗai ba ne ya fita wajen har da su Aminu da direbanta waɗanda suke tambayar ta ko lafiya yayin da ita kuma ta kasa furta komai sai kalmar fatalwa fatalwa ita kaɗai take ta maimaitawa tana kuma nuna Adnan shi kuwa ta ya nufa gadan-gadan sanadin da yasa babu shiri ta tsallaka kwalta babu ko dubawa da yake dama gidan a bakin titi yake sauran kaɗan wani mai mota ya bige ta ta tsallake da ƙyar ganin shi ma yana ƙoƙarin tsallakawa ne yasa ta tare wani mai da ta sahu tuni ta manta da motar da ta taho da kuma yaron da ta taho da shi Adnan da kuma direbanta shi kuma a ɓangaren Adnan ya riga ya sa a ransa dole sai ya ji dalilin da yasa take kiran shi da fatarwa dan haka a guje ya bi bayan da ta sahun yana ɗaga musu hannu da kwalla ihun su tsaya sanadin da ya sa firgitacciyar hajiyar ta yarda wa zuciyarta lallai ɗanta Adnan ne da ya mutu ya mata fatalwa kuma ya biyo ta dan ya ji tana kiran sunan shi Don haka ne take yi wa mai adai sahun ihu ya yi sauri domin kada ya tadda su ke ɗaya sai suka zama abin kallo a titin adai sahun yana gudu yayin da shi ma Adnan yake bin su da gudu har zuwa lokacin da ya fahimci cewa suna so su yi masa nisa aiko babu shiri shi ma ya tare wani mai babur ɗin ya hau tare da nuna masa wancan adai sahun da Hajiya take ciki ya ce masa kawai ya bi bayan su ko ina za su je daidai wannan lokaci ne kuma Aminu ya amshi kiran Nabila wacce ta da kosan mako zuwa garin na Katsina assalamu alaikum ya ji matan da bai san wace ce ba tana yi masa sallama dama ta san bai santa ba Da haka bayan ya amsa ta ɗora da cewa sunana Nabila ni ƙanwar Adnan ce ta yi shiru tana tunanin ko zai yi magana dan Allah a wajen ina kuka sauka a Katsina mu ma ga a cikin garin yanzu ta ɗora maganar jin bai yi magana ba da taimakon direban hajjiya suka yi mata kwatance saboda shi ma aminin bai san garin sosai ba an yi sa kuwa tana kusa da wurin don haka kawai suka ga ta taho ita da nana sai dai kuma a daidai lokacin da suka iso direban hajjiya ya fito da mota bayan tunani da ya cewa ya kamata a ce ya bi bayan shugabar tashi can gida da jikan nata a nan Yana hawa kan kwalta su Nabila suka karaso gurin. Bayan sun gaggaisa suke tambayar Adnan nan take Aminu ya kwashe mata labarin duk abin da ya faru tsakanin Adnan da Hajiya mai gida da kuma Binta da suka ga yayi sanadin da yasa daga jikin Nabila har wani rawa da tsima yake yi wanda bai san dalilin hakan ba dan Allah ina ne gidan nata Nabila ta tambaye shi a gaggauce to gaskiya ban sani ba wallahi ya amsa mata kin ga ko yanzu nan direban ta shine kika gani ya ja mota ya tafi kuma kai tsaye na san can gidan yana tun kafin ya je numfashinsa ya ga ta jefa kan kwalta da wani irin kallo ta ɓangaren ta ga motar direban ta bi kafin kiftawar ido da bismillah kuwa tuni ta faɗa motar ta ta fusge ta ita ma zuwa ɓangaren da ta ga direban yayi shi ko Aminu kallo kawai ya bi motar da ta tayar da wannan ƙura ba tare da ya san ta takamaiman abin da yake faruwa ba bayan tafiya kamar ta tsere da suka yi Adnan ya game a dai sahun da ya ɗauko ta ya tsaya a ƙofar wani babban gida mai irin ginin nan na sarauta yana tsayawa ya ga ta sako tana ta waige-waige kamar wata maras gaskiya don haka shi ma bai jira komai bai sauka ya ba mai adai da sahun kuɗinsa daga cikin irin kuɗaɗen da hajiya asabe ta bashi lokacin da za su taho katsina daidai lokacin da ita kuma ta ni ta shige babbar kofar gidan yana ganin fadawa suna ta mata barka da zuwa tana wuce su tana waige-waige kamar bata ji ba hankalinta duk yana kan shi haka ya kara so bakin ƙofar zai shiga fadawa suka tare shi suna yi masa tambayoyi ya ce hajiya ya biyo suka ce da shi ba zai shiga ba yayin da shi kuma ya daki yana te musu magiya kan su kyale shi ya shiga daga dan cikin ɗakin masu gadin da ke bakin ƙofa shugabansu wani dattijo ya ji hayaniyar da kuma yadda nan ya dage da magiya da kokawar shi sai ya shiga kawai sai wannan dattijo ya fito yana dakatar da su ɗan samari ne yake faruwa yaya akai yawa nan tambayar bayan ya ƙarasa wajen da suke gurin hajiya na zo na ce don Allah su bar ni na shiga sun ƙi sannan ya ja baki ya shiru yana mayar da numfashinsa tare da kallon wannan dattijo da ya ga yayi kasake yana kallon shi kamar wanda ya warke daga makanta yaro daga ina kake Na ga kamar na san ka amma na manta ka dattijon ya tambaye shi da alamun da suke nuna ya saka shi a duhu Baƙo ne ni baba sunana Adnan hajiya na saboda akwai maganar da naji nake son mu da ita yanayin irin kallon da wannan dattijo ya bi shi da shi ya sa ya ji bakinsa har rawa yake yarima Adnan yaji dattijon ya faɗa yana mai rike haɓa cikin al'ajabi Au, kai, kai ma ka san Yarima nan? Ya tambayi dattijan cikin tsananin mamakin yadda aka yi. Yau, wani ya san sunan mahaifin shi da ya gani a jikin hoto. Ba ni ba Yarima nan baba. Yarima Baba na ne, ni ɗan shi. Ya ba shi amsa cikin zumuɗi, kana ya sake tambayar shi. Ka san mahaifina ne baba? Ya maganar cikin tsananin zaƙuwar jin amsar shi. Masu ya magana sukan ce, mutum ya jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya a lokaci guda. a lokacin da ya yi maganin wasu muhimman matsaloli ko al'amura guda biyu a lokaci ɗaya. To shi ma abin da ya faru da shi kenan ya je fi tsuntsuri da dutse ɗaya ba tare da ya sani ba. Domin kwa lokacin da hajiyar nan ta shiga can cikin gidan sarautar ihu kawai take ta kurmawa, cewar fatalwar Adnan ta biyo ta, don haka ganin ta gigice da yawa da kuma yadda al'amuranta suka nuna ba wasa a kan maganganun da suke, wasu mata waɗanda ƙannan yarima Adnan ne suka garzayo don tabbatarwar wa idanuwansu. to shi fa suka zo kan gaba idan lokacin da Adnan yake furta cewa shi dan yarima Adnan ne yayansu. dan haka muhimman abubuwa biyu ne suka sake faruwa a daidai wannan lokacin na farko dai komawar ɗaya cikin matan gida da gudu dan sanar da abin da yake faruwa ga uwar tasu da kuma mai martaba sarki na biyu kuma karasowar direban hajiya da motar shi kofar gida wanda ba tare da sanin shi ba kuma motar su Nabila ce take biye da shi a baya ganin jama'a tsaye cirko cirko a bakin kofar wanda ya ga kamar har da mai martaba ya sa shi ma ya kashe motar a wurin ya ajiye ta ya fito sanadin da ya sa su nabila suka koyi da shi wajen ajiye tasu motar suka fita suka ɗugunzuma zuwa wurin don jin abin da yake faruwa wanda kuma maganar mai martaba kunnunsu suka fara ɗaukowa tun kafin su kai ga wurin yana cewa ikon Allah sai kallo ku duba yadda Allah yake al'amarinsa ya halarci mutane biyu tamkar kwabo da kwabo a cikin mabambantan lokuta sannan ya ja baki ya shiru yana sake nazarin Adnan. Yaro, waye kai? Yi mana bayanin da zamu mu fita daga ruɗu. Ya sake yin magana yana mai ci gaba da kallon Adnan. Sai dai a maimakon Adnan ya bashi amsa shi ma wata tambayar ya watsa musu. To, kenan dai kuma hakan ya nuna kune iyayen Yarima Adnan ko? Muryar shi da ya magana da ita iri ɗaya ce sak da ta Yarima. Don haka cike da ƙara gaskata lamarin Ubangiji dattijan nan mai gadin da yake kusa ya gyaɗa masa kai alamar ba shi tabbaci wanda jin haka kuma ya ce ni sunan da ummata ta saka mini kenan saboda ƙaunarta ga Adnan ni ɗan yarima Adnan ne naku kuma ɗan Fatima matar shi da kuka wulaƙanta ta saboda son zuciya da gudun abin kunya zuciyar shi a kufula take don haka dukkanin abin da ya fito daga bakinsa yake faɗa musu na ji daɗi da Allah ya sa ku da kanku kuka kasa gane ni har kuna ɗauka cewa ni fatalwar ɗanku ce saboda yadda muka kama da shi kun ga kenan ba sai na yi muku wani dogon bayani ba ku da kanku kun gamsu cewa ummata ba mutuniyar banza bace, ce ba mai yawon dandi ba ce kamar yadda kuke tunani dan ku ne dai da kuke kallon mai daraja sama da tata saboda kar ta bata mata suna shine fara ɓata mata rayuwarta sannan ya ja baki ya shiru ganin hajiyar ta nufo wurin shi kamar wacce take so ta dakatar da shi da magana. ni karki kuskura ki karaso gurina eh ni ki tsaya kawai daga nan ya daka mata tsawa da ta sa ta firgita yayin da su kuma duk sauran jama'ar wurin abin ya ba su mamaki na irin tsaurin idan da sauran yake saboda saɓanin da kowane jika yake son kakannin shi ni na tsane ku tsanani tsanani ta yadda inda a ce kashe rai ba haramun ne a musulunci ni da kaina zan kashe ku musamman ma ke da kika wulakanta mun ummata kawai saboda Allah ya ara miki wata dama ya mata da ɗan yatsa daidai lokacin da idanuwan shi suka gauraye da hawaye nan take ya kwashe labarin yadda komai ya faru ya sanar da su kana ya ci gaba da cewa amma saboda zalunci da rashin sanin haƙƙin ɗan adam irin naku wani bafade ya yunkura zai dakatar da shi sarki ya ɗaga masa hannu alamar ya kyale shi don haka ya kyale shi ya ci gaba da cewa a hakan ma ba ku kyale umma na ta huta ba sai da kuka kai ta kotu kawai don ta faɗi gaskiya cewa ɗanku ne ya mata ciki kawai don kuna gudun sunan ku kar ya ɓaci kawai don dama can ba kwa santa kawai don kuna ganin ku Allah ya baku arziki ita kuma ya yi ta a gidan talakawa ko kaɗan ba ku duba ita tata matsalar ba ba ku duba ita nata mutuncin da ɗanku ya zubar mata da shi ba ba ku duba zunɗe da gorin da ita ta sha ba wanda duk ɗanku ne sanadi ba ku duba wahalar ciki da ɗanku ya bar mata da shi ba ku babu ruwanku kuka watsar da ita tun da ba ta da galihu to na gode wa Allah da ya raya na har kuka ga wannan ranar na gode wa Allah da ya bani ikon sauke nauyin mata abu na ƙarshe da nake so na sanar da ku da harshen mahaifiyata ban yafe muku ba ku shirya yin shari'a da ita a gaban Allah sannan kuma duk mai yi mata kallon mutuniyar banza to daga yau kar ya sake don kwaɗan ku shine ya fara iskanta ta yana gama faɗin haka ya kaɗa kanshi yana kuka zai fice sai dai kafin ya kai ga fita ya dana kiran sunan shi yana waigawa ya ga mai martaba ne ya kira shi abin da ya bashi mamaki ma kwalla a cikin idanuwansa bai dawo ba amma kuma bai ƙara gaba ba yana jin sarkin yana tambayar hajiya shin abin da yaron nan yake faɗa gaskiya ne cewa kin san Yarima Adnan ya bar mahaifiyarsa da ciki amma baki taɓa sanar min ba bata iya ba shi amsa ba a maimakon hakan ɗagowa kawai ce ta kalle shi kafin daga bisani ta sake yin ƙasa da kanta tana so saƙiya kin ga tambayar ki nake yi fa ya faɗa mata cikin tsawa shin da gaske ne har kotu kuka kai ta saboda ta ce miki ɗanki ne mata ciki shekar kuka ta fara yi sosai ba tare da ta iya cewa komai ba sai dai ga duk wanda ya san halayyar ɗan adam zai ya karanta alamar amsa laifinta a kan allon fuskarta tir da wannan halin naki tir suka tsinkayi kalaman sarkin wani daga sannan bai sake kallanta ba ya nufi wajen Adnan wanda shi ma ya tsaya yana kallon ikon Allah yaro na san yanzu kana cikin fushin abin da aka yi maka kai da mahaifiyarka kuma Allah ma ya sani ko kaɗan ban ga laifinka ba bisa hakan amma yana so ka sani cewa wallahi duk abin da ya faru tsakaninka da mahaifiyarka da wannan matar ya nuna hajjiya da ɗan yatsa ban sani ba sai yanzu da nake ji a bakinka don haka ina baka haƙuri don Allah ka yi haƙuri nan, ina son ka sani cewa Ɗan wannan lokacin da na ganka zuciyata ta cika da ƙaunarka a matsayinka na ji-kana, zan so a ce kai ma ka janye tsanar da kake mana tunda ni dai ba na cutar da ku ba wallahi ni ina son ka sosai hawaye ne sosai suke zuba a idanuwan shi ya buɗe hannayen shi biyu alamun yana so Adnan ya shigo jikinsa ya rungume shi shi ko Adnan ko motsawa daga inda yake bai yi ba kamar yadda ya kawar da shi ya daina kallon shi gabaki ɗaya ballantana ya sa a ransa zai je gare shi a maimakon haka ma kuka ya kama yi sosai kamar wanda ya kasa yanke shawarar bi sai dai ga dukkanin alamu jikin shi ya yi sanyi sosai yaya Adnan ka je mana nan kuma ya tsinkayi muryar Nabila da yawa matuƙar yi masa da ta yi matuƙar yi masa barazana a cikin tsananin mamaki ya ɗaga kai yana kallanta wanda hakan ya janyo lokaci guda yake ƙoƙarin daina kukan ya koma al'ajabin yadda ta zo wannan guri a haka mai martaba ya tattaki ya same shi ya rungume shi a jikinsa suna ta kuka yayin da shi kuma idanuwan shi baki ɗaya suke kan nabila har cikin gidan sarautar mai martaba ya ja su shi da su nabila wanda a tunanin shi tafiyarsa ɗaya bisa ganin yadda suke da kuma yadda nabila take kiran adnan da yaya yayin da shi kuma adnan suna tafe yana kallon nabila a zuciyar shi yana mamakin yadda aka ya ganta a wannan gidan kwatsam ita ma na gida kallon shi take yi da wani yanayi da take ji a zuciyarta kamar haushin shi ma take ji A haka suka shiga gidan sarautar har cikin turakar sarki aka kai su inda ya su sauran mutanen gidan suna ta tururuwar zuwa gaishe su kamar wasu manyan baƙi. sai a lokacin suka san ashe sarki ba shi da ɗa namiji babba sai wani yaro ƙarami Adnan wanda ɗan amarya shi ne kuma shi ne wanda hajiya ta tafi da shi sabon gidan da ta gina na sayarwa saboda yadda suka saba da shi bisa sunan adnan da ya ci daga ƙarshe aka kawo musu tarin nau'in kayan abinci na sha kala-kala na gidan sarauta sannan mai martaba ya nemi da a basu wuri su ci abincin su huta kamar dama haka nan yake jira ya mayar da kallon gun nabila yana tambayar ta yadda aka yi ya ganta a wannan gida ya maimakon ta shi amsa ita ma tambayar shi ta yi yaya nan dama laifi ne mutum ya so mutum dama kuskure na yi na son ka da nake yi bata yi zato ba sai jin kwalla a idanuwanta wataƙila hakan yana da nasaba da damuwar ta tara a cikin ranta ta ci gaba da cewa ina yi zaton kai ma kana suna na kwatankwacin yadda nake son ka ashe na yi kuskure dama ni kaɗai nake ta kiɗa na ina rawa ta ban sani ba yadda nake jin ba zan taɓa iya yin nisa da kai ba ne zaton kai ma haka ne ban sani ba ashe na yi kuskure kai zaka iya tafiyar ka ka bar ni ba abin da ya dame ka ta saka hannu tana goge hawayen idanuwanta lokaci guda kuma ta miƙe ta nufi waje duk da tana jin yana kiran sunanta yana cewa ta tsaya mana ki tsaya ki ce ganin fitarta ne yasa na ta karɓi zancen ka kyale ta ta fita waje yin kukan nata shine samun saukin raɗaɗinta ga baki ɗaya sai jiran shi babu daɗi wanda kamar na nan ta sani ta ci gaba da maganar zance na gaskiya nan ka bani mamaki saboda ba zan ɓoye maka ba kafin yanzu kallo nake maka tamkar wani waliyi da baya laifi saboda sanyin halinka amma ga baki ɗaya irin abubuwan nan da kake yi wa Nabila ya sa ina ji a kamar baka damu da damuwar kowa ba sai taka shi sa wani lokacin sai na yi kamar na jawo shin Nabila sai kuma na tuna da cewa ita ma fa tana son kanta kamar yadda take son farin cikin ta don haka na san tunda har naga ta shiga damuwa to tabbas ta kasa sarrafa zuciyarta ne yadda za ta bata farin ciki kuma take bata bakin ciki a maimakon haka yanzu fa Nabila ta ranar da aka sanar da cewa ka bar gari ban sake ganin farin ciki a tattare da ita ba sai da aka sanar da ita cewa an san inda kake Nabila ta ce har gadon asibiti saboda rashin sanin takamaiman inda kake da kuma halin da kake ciki. Shin, a iya tunaninka ka ga dalilinta na yin kuka ba idan ta tuna ba ma ka san abin da take yi ba? Ai kamata a ce ta samu kamar daƙiƙa biyar tana yi, wataƙila ko zuciyarta ta huce kafin ta karɓo wani sabon baƙin cikin. Sannan sai ta ja baki ta shiru kamar yadda ta ganshi shi ma ya shiru duk jikinsa a sanye. Mutum yakan yi kuskure ba tare da ya san cewa kuskure yake yi ba, sai wani abu ya faru a gaba. kar ka manta kuskuren da kai wa umma wanda kai a iya tunanin ka daidai ne kafin daga baya kuma ka gane cewa ashe kuskure kake to ina guje maka sake maimaita irin wannan kuskuren a nan gaba akan Nabila wanda watakila a lokacin da zaka gane kuskure ka aikata lokaci kuma ya ƙure maka daga aka bata sake yin magana ba ta tashi ta waje ita ma sai dai ya san yana san Nabila babu wasa ko yaudara to amma ta yaya za ta iya fahimtar dalilin shi na tafiya bai yi mata sallama ba ko da yake shi ma ko da yake shi ma sai a lokacin ya fara ji a ransa kamar dalilin nashi yi karanci anti Nabila da ya shiru a daidai wannan gabar abin mamakin da na kalle ta gingadi take yi alamun bacci ya fara neman cin karfinta anti Nabila ya na jikin yi shiru sai ta firgige tana kallo na kana ta ce ai labarin ya ƙare kuma kaga bacci ma nake ji sai dai tun kafin ta rufe bakinta na katse ta ai ko labari bai kare ba tunda ba mu ji yadda aka karke da hajiyar Adnan ba kuma ba mu ji ko Adnan eh, ya je can gidan su umman shi a Zaria ba su ma sun gan shi sannan kuma zan so na ji karshen soyayyar shi da Nabila kamar yadda zan so a ce Adnan ya aure ta wallahi kar ka damu ai ya aure ni na ta tare na da wata magana mai kama da almara har a lokacin kuma gyangyaɗi take ya aure ki kuma na jefa mata tambayar cike da mamaki eh mana ai wayo ne muku na sauya labarin amma wannan labarin fa da kuka ji labarin soyayya ta ne ni da ankul ɗinku ta bana amsa tana ƙoƙarin miƙe watsi wai kina nufin mijinki ankul e eh, na gidan nan shine Adnan na sake tambayar ta cike da mamaki kamar yadda naga su ma duk mamakin suke kai kawai ta gyaɗa mana alamar haka ne baka ji an ce ankul e ba to ai Adnan ɗin take nufi wannan e din ta sake tabbatar mana tana gyaggyarawa sauran yara makwancinsu tana ɗora su Ai ku sai kawai matan suka saki shewa ni ma kuma nan take na ji wani daɗi ya ƙume ni da yadda fuska ta ta gagara ɓoye shi to dan Allah anti ki sa mana labarin mana hmm, na sake yin magana cikin farin ciki to ai na faɗa maka labari ya ƙare ta bani amsa a ni fa bai ƙare ba anti na tara numfashinta ai baki faɗa mini ko ankul ya je Zaria ba na ƙara sa ina kallanta ta ce to shi nan. ai mun je zariyar sai dai mun je mun tarar umman Fatima mahaifiyar shi ta rasu bakin cikin batan diyarta ne shine ma ya kashe ta mun samu babanta wanda shi ma ya yi nadamar irin halin koyin kula da ya nuna wa diyar tashi wanda hakan ya sanadiyar guduwa ta tabar su bayan mun koma garin Katsina kuma mai martaba ya kori Hajar Adnan daga gidansa sai da kira Adnan ya ba shi hakuri ya hakura a ƙarshe ita ma tana damar abin da ta aikata yayin da shi kuma Adnan ya gina masallatai har guda biyar da sunan umma da abban shi hakanan kuma ya haƙa rijiyoyi kamar yadda ya alƙawari a ƙarshe kuma bayan mun yi aure shine ma ya ce mu koma aiki a gidan marayu don girman maraicinsu wanda shine silar dawowar mu nan kaga aƙalla kusan shekaru biyar kenan to kun ji fa labarin da ta bamu wanda ya matuƙar ratsa zuciyata nema kuma tun daga wannan rana na daina jin haushin iyayena a maimakon haka ma tausayinsu nake ji musamman umma na wacce ban san a wani hali take ciki ba zama tsakani tsakanina da su kullum sai addu'ar Allah ya yafe musu kuskuren kuskurensu nan kuma shi yasa na ji ya kamata in rubuta wannan labari saboda sauran ƴan uwana marayu mu sani cewa duk yanda muka gamma a rayuwa haka Allah ya so ya gammu dan haka mu saki zuciyoyin mu rungumi kaddara mu kasance cikin farin ciki da salama su kuma sauran ƴan uwa da aka haife su ta hanyar aure su yi kokari su daina goranta mana rashin iyayen mu sani cewa kalmar shege tana da matuƙar ɗaci a cikin zuciyarmu irin ɗacin da yake sanyawa mu gwammace ma mun mutu a kan mu rayu Allah ya haɗa kowa da rambansa da kuma tsare imaninmu ya kuma kawo ragowar haihuwar irin to alhamdulillah wannan labari a nan ya zo ƙarshe muna fatan Allah ya sa a amfana da duk sakon da yake ciki abubuwa marasa kyau da suke cikin wannan littafi Allah ya ba mu ikon kauce musu masu kyan kuma Allah ya ba mu ikon aikatawa a madadin shi marubucin wannan littafi na zanen dutse jibrin adamu jibrin rano muna godiya sai kuma wanda ya tace shirin abba ibrahim lafazi sai kuma shugaban sashen shirye ta wannan gida asma'u sadiq baby nice Dukkan ma karkashin jagorancin ahmad garzali yakubu ni murtala abdullahi dan su da nice da nake ciwo nake fatan sai mun haɗa shirin mu na gaba inda za ku da sabon littafin da zan samu ku assalamu alaikum labarin zuciya fuskar za a yi tambaya da laifi in ta mutse an mata ta ce mikiya domin ni na sani rawa ta yafi na rijiya